الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangi yabo da godiya da jinjina tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala khaliqus samawati wal ard malikin sammai da ƙasai wanda ya bamu lafiya ya kuma azurta mu da dama ta halartar wannan gagarumin masallaci kado estate muslim forum jumat mosque a wannan gari na abuja wannan cibiya mai albarka da ta shahara sama da shekaru ashirin wajen aikata aikin alheri allah dawo da ita akan alkhairin Allah karɓi aikin da take yi ubangiji kuma ya fada za ta yi ciyar da ita gaba ya sa dukkan al'ummar duniya gaba ɗaya su amfana da wannan wuri ina farin cikin kasancewa ta gaban waɗannan manya-manyan bayan Allah wanda suke dama na da gefe na da kuma wanda suke gabana ɗan uwa masoya Allah masoya manzan Allah sallallahu alaihi wa da Allah ya haɗa mu da ku a wannan yammaci don tattaunawa akan abin da zai amfani mu a mu ya amfani mu a rayuwar mu gudu tare mu tsira tare an dora mun nauyi ne magana akan wata zahira wato wata fitina da ta addabi wannan al'umma muke cikin ta tsundum sai wanda Allah ya kubutar kuma muslima ce wacce take take zare mutum daga cikin imaninsa kwata-kwata idan ba da gaske ba shi ne matsala ta sihirce-sihirce da tsafe-tsafe yaduwar sihiri yaduwar tsafi bugun ƙasa bokanci neman duniya ido a rufe saba wa Allah mutum ya kafurce ubangiji don ya samu wata biyan bukatarsa wannan shi ne abin da za mu tattauna da ku ya san muku da abin da Allah ya sanar da ni fata na al'ummata da wanda suke gabana da wanda suke kallo na a duk duniya gaba ɗaya, su yi kokari su faɗaka su gane illar tsafi da sihiri da birne-birne, da ƙoƙarin binne wani ko danne wani a rayuwa muna fatan Allah mana afuwarsa da farko dai ina mana addu'a gaba ɗaya ya Allah ka ba mu kariya Allah ka cire mu cikin al'ummar da suke sifantuwa da wannan muguwar sifa ta tsahi ko sihiri a cikin wannan al'umma kuma abin da zai ba ku tsoro, abin da zai firgitar da ku abin da zai hana ku barci, wallahi wallahi wannan musibar wani lokacin ta kan fada hatta akan limamin masallaci liman da yake wa mutane sallah ya ce ita Allah wallahi malam ka ga tantirin matsafi ne saboda me yin tsafi ana samun kuɗi in za ka yi wa wani sihiri za ka samu kuɗi akwai mutane da za su zo da sunan addu'a ne su sai su ce musu addu'a amma sihiri ne ake musu duk abin da aka ce maka ana samun kuɗi a kan an an shi to wallahi nake gaya muku sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kai kokari kada Allah ya jarrabe ka da shi batta magana ga magarin mutane batta maganar mata bana maka maganar masu mulki da tsafi masu sarauta masu neman kujeru na gwamnati masu neman dawwaman arziki na kasuwanci masu neman matsayi wannan ban maka magana su ba yadda aka dulmiya a cikin harkar sihirce-sihirce da tsafi kai wallahi yau idan wani ya ganka cikin ni'ima haka kawai ya ga Allah ya maka rufin asiri sai ya san ko nawa zai kashe ya je maka tsafi ya jefa ka cikin bala'i wallahi yau hatta kai ga mutane mutum yana jin tsoron yana da mota mai tsada ya haute yawo a cikin gari saboda idan mutane don wani wallahi sai ya maka sai burin sai karya ka ya mai da kai baya ta kai ga yau mutum ya mallaki kaza ya mallaki kaza mai isa ya faɗa ba saboda me komai zai iya biyo baya to wai mutane ina ina za ku shi wai me kuke nema ne akwai wani wanda zai bawa kansa wani abu ba Allah ya bashi ba falhazar alhazar ku ji tsoron Allah ku kiyaye ku taka tsantsan dangane da mu'amala da matsafa da mu'amala da bokaye da masu duba a cikin taurari da waɗanda suke ‘yan kulumboto saboda su gaba ɗaya sun sabawa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi fa innahum yufsiduna fil ardi wa la yuslihun wallahi mutane ne waɗannan masu barna a bayan ƙasa ba masu gyara ba wa yadurruna wala yanfa'un suna cutarwa wallahi ba su amfanarwa kuma ina gaya maka duk duniyar da ka same ta ta hanyar tsafi duk wani matsayi da ka same shi ta hanyar tsafi to ka sani cewa wannan abun lalatacce ne kuma zai taɓa maka albarka ba a karan kanka ballantana yi wa 'ya'yanka da jikokinka sukan kashe mutane don samu wata dama mutum ya sa a yi sanadin wani ya bar duniya don ya samu dama zan buɗe muku da isa guda ɗaya wannan wani childhood friend na wani abokina ne tare muka yi yarinta da shi ni ga Allah yadda ya ɗora ni shi kuma ga inda Allah ya ɗora shi ya shiga harkar siyasa ana neman shugabanci abin da yake sha'awa kenan zai na ce kai ma ka bi za ka wakilci musulunci a kujerar wata ne zai same ne ce malam ya fito yana neman wata kujera daga cikin kujerun da ake nema ko a jihohi ko a zonar garin sai wasu abokan suka ce masa kai ai ba a neman mulki ko sarauta ko kujerar siyasa a najeriya ba tare da kaji ka gana da bokaye da matsawa duk wannan masu cewa allah ya ce annabi ya ce din nan ka rabu da su ba za su baka mulkin ba ka zo a yi maka aiki ya ce to malam duk wanda ya shiga harkar nan zai hadu da kowa da kowa kuma ba za ka ƙi shawarar mutum ba ya ce suka ɗauke ni muka tafi ba mu tsaya ba sai wani gari wata kasa ma suka je ba ma nan najeriya ba su bala'in nasu ma ya mafi ƙarfin najeriya sai sun tsallaka sun shiga wata wata ƙasa a nan nan cikin ƙasashen nan maƙotan nan namu ba sai na faɗi sunansu ba saboda suna jina kasu ce ƙasarsu a cike take da matsafa da bokaye yace malam da muka je abin da. wannan boka matsafi ya fara gaya mana cewa ka zo neman kujera ka zane kuma muna shaida maka kaci kaci amma fa amma fa sai an yi kisan kai yace eh ya ce to idan ba za ku yi kisan kai ba to a kawo mana gawa na mutum sai eh sai wani abokin sa wuf sai ce akram kallon za a yi za a yi ne ake da bukata sai yi bokan sai ce sabon jariri yake so a kawo masa gawan jariri samu shi za a yi aiki nawa za a bayar suka lissafi tabba za a samu yace a bata lokaci kun kamar yanzu ne ai suna fita suka ce za a je a nemo a kawo sai shi shi ne neman kujerar sai ce in dai sai na kashe wani zan yi wannan mulkin to na haƙura dama ni ina yi ne don na raya mutane in taimake su ba in kashe wani ba ban ma yi ba ma in kashe wani ko an kasa a kashe wani a kawo na haƙura kai yi wallahi shi mene da kai mene ne to ka zo ka zo da sauran ka Ka ji wannan to wallahi malam ina gaya muku wannan bangare ne guda ɗaya wani kuma kuɗi yake so ya samu ya samu ya zama mai kuɗi shi kuma da ya je gurin waɗannan matsafan da nake muku magana a kansu yau sai aka ce za ka samu kuɗi za ka yi kaza za ka yi kaza wannan kuɗin da ake mutuwa a kansu wannan kuɗin wannan kyalkyalin duniya wannan motoci da ake hawa wannan gidaje wannan jajayen mata da ake tarawa wannan estate estate da ake gina wannan kaza kaza da ba su hana hawan jini ba su hana ciwon suga ba su hana ciwon zuciya ba su hanawa akan wannan to mutum ba abin da ba zai yi ba dan ne zai ya tara ba ni sunan shi ya tara duniyar ne ya samu wannan mulkin so yan wani abin da nake so in shaida muku sallaka wallahi ba za ta je ko ba idan kana da aƙidar nan kuma azumin ka ba zai je ko'ina ba in kana da wannan aƙidar kuma zakarka da ka ɗinka ba inda za shi matuƙar kana da wannan ya kamata ka sani kuma ku yi taka tsantsan da mu'amala da mutane don wani zai zo kana so ya ɗora ka akan hanya sai halakar da kai sai ce ga abin da zaka je kai Sabon annabi ga baki ɗayan sallallahu alaihi wasallama sun yi ittifaki cewa duk lokacin da aka kama matsafi mai sihiri a cikin al'umma to a kashe shi li izami sharrihi saboda yawan da girman shirinsa wa kasar wato da yawan hadarinsa a cikin al'umma wa bu'dihi anil imani wal islami da nisantarsa daga imani da musulunci da kuma kusantarsa da shaitan yasa har yau har gobe wallahi nake mutunta ƙasar saudiya ka ƙasar saudiya tsautsayi yasa aka kama mutum aka gane matsafi ne to ya bar duniya kenan yana daga cikin hukuncin da ba sa sakaci da wasa a kansa wata rana mun tafi umra directly mu daga Kano sai muka sauka dibin Madina sai ya sauke mu a Madina a cikin mutanen da muka tafi da su akwai wanda ya tafi da kayan tarkace irin namu din nan ya tafi da buraye da wani layi da fatan kadangare da na bushiya da wani waye waye da sauransu da kulle-kulle da bane ne ya tafi da shi daga nan ya tafi garin annabi ba wallahi tafi da shi na ga ikon Allah a ranar ana zuwa ana bubuɗe kaya kwamfuta ta nuna wannan tarkacen bata gane su ba aka farke wallahi mana ana farkewa sai da kowa ya toshe hancinsa suka ɗaga layin da suka ce subhanallah larabawa da malam yan sanda sai aka cika gudun, subhanallah في مدينة رسول الله هذا حرام هذا شرك هذا ك... malam sojoji da 'yan sanda suna subhanallah shirka haram shirka haram hana sigar hana kala wallahi malam mutumin nan da aka damge shi ni dai kai sai dan tausaya masa tuntunan suka nade suka tafi da shi suka ce garin annabi za ka shigo da shi musulunci ka shigo mana da wannan abu ka ce da Allah kai ku Najeriya za ku yi kwasa wani za'adi wani abu ne common wani yana ganin ba zai taɓa rayuwa ba sai ya mu'amala da waɗannan mutanen ƙazamai riwaya ta tabbata daga imam abi dawud da isnadi ingantacce ta hanyar sufyan daga amr ibn dinar daga bajala ibn abda yace bajala ibn abda ake cewa umar ya rubuto mana takarda yana halifa wasiƙa kafin ya mutu da shekara ɗaya umar ya ce ga wasiya nan na rubuta muku uktulu kulla sahirin wa sahira duk inda kuka samu matsafi ko kuka samu matsafiya mace ba ɓata lokaci ku kashe su kawai saboda bala'i ne a cikin al'umma jumhurin malamai ga baki ɗaya cikin fuka haul hanafiya da malikiya da hanabila duk sun yi a kan cewa matsashi mai sammu ‘yan ƙulumboto sun fita daga addinin Allah kuma sun hau silk sabin jahim hanyar ‘yan wutar jahannama yar wutar jahim shi yasa Muhammad bin Abdul wahab imamu da'wa da'wat at-tauhid yace inna sihra ahadu nawaqid al-islam jama'a ku sani sihiri da tsafi ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke warware musuluncin mutum a cikin sihiri da tsafi akwai abin da ake ce shi asfaf shi ma nau'i ne na sihiri ɗan uwan sihiri ne abin da ake nufi da shi shine malam idan wani yana son ka an gane wani yana son ka sai a yi ƙoƙari a juyar da shi daga soyayyar nan ya dawo yana fushi da kai ko kana son wani an gane kai mai gida ne ku ji da kyau manya-manyan mutane shugabanni da masu kujeru da masu matsayi da masu jahi da ɗaukaka a cikin al'umma idan an gane wani yana da fada a wajenka sai daga cikin illolin sihiri kenan malam wani yana da fada a wajenka kana son wani ka yarda da shi kana ƙaunarsa to akan zuwa a je a yi sihiri a samu malamai bokaye matsafa su je su aiki su juyar da wannan soyayyen da kake yi wa wani ka dawo kai kana kinsa wannan akan iya yi maka ko akan ɗanka ne shi kuma wannan kun san suwa suke matan ka kishiyoyi na idan mace ta ga uba musamman mai maiko mai hali yana da karkata yana son wani daga cikin yayansa ko ɗan uwan gida ko ɗan wance ko ɗan amarya ko ɗan ko ɗan turaki mun san turaki kanwar uwar gida kenan idan an ga hankalinka yana kana yi da yaron kana sa shi abubuwa kuna mu'amala an kai shi kasuwa an bude masa hanya an yi kaza an yi kaza saboda an yarda shi amana to sai a je a kai wa malami matsafi boka sai a ce ya juyar da soyayyan nan ta taka ka dawo kana mugun insa wallahi sai ka wayi gari malam ɗanka kana bala'in gaba da shi sai ka ji mutum yana cewa ba na son ganin wani a gabana alhaji ne ya maka haka kawai na tsane shi bayan da kuma jiya shekaran jiya kana kaunarsa kana yi da shi duk kowa sai ya kula da gidansa ya da hankali in kai wasa wani lokacin gidan daga ka zai tashi ko an ga wata matarka tana maka ladabi kana kaunarta, wallahi sai a jinyar da tunaninka gaba ɗaya ka dawo kana kinta kuma ina shaida muku zan yi magana akan tasirin sihiri sihiri fa gaskiya ne yana faci kada wani ya zo ya ce wani ba a sa min sihiri ba la wallahi za a yi maka in na zo na muku tarifi definition na sihiri za ku gane illar sihiri kuma da yanda yake tasiri a cikin al'umma malam za ka zo kai shekaru kana cikin harkar sihirin nan wallahi azimin malam ka sani ba an gama da kai ko a sa ka kin wanda kake son sa ko son wanda baka ba wannan wanda wanda baka son sa wannan shine ake ce da shi as-sarf akwai al-atf shi al-atf kana bala'in kin wani an fahimci wani baka son sa baka yi da shi in Allah ya sa da malam za su je su yi maka aiki sai ka dawo kawai shine baka da masoyi irin sa sai a ce yanzu ka duba wani makiyin sa ne wani baya son sa wani yana mai kaza yana mai kaza amma bai da number 1 irin sa yanzu wallahi ba hayyacin sa yake ba kuma malam za a maka sihiri ba ciwon ciki ba ciwon kai ba komai kawai mu'amala ka ce za ta canja kar ka dauka da amma sihiri wai wani ciwon kai zai ta damun ka ko na nau'i nau'i ne irin wannan idan aka maka shi wallahi baka ma sani ba za ka wayi gari ne kawai wanda ka ne kawai kuma shi za ka sawo ka sa shi a gindinka kuma yana girbe ka kuma ba yanda za ka yi shi wannan shine ake ce da shi al'adu. ana yi tsakanin miji da mata idan an ga wani baya shiri da matarsa sai a juyo da shi dole ya dawo ba ta da kirki tana masa rashin mutunci tana masa komai amma wallahi sai ya dawo malam ba shi da lamba dai irin ta kuma ba za ta taɓa yin laifi ba shine fajiran mutane suke cewa da wa'ul haq wai maganin soyayya kenan shine mata suke jiya wa kansu suke tsokalar junansu hajiya me sirrin ne wallahi malam duk da ka kai da tsauri da tsayuwa da wayar sauransu in suka feta ka ka ɗau wala za ka sha mamaki za ka yi ta tafarrufi ne wato out of control sai daga baya in ka dawo hayyacin ka za gane amma na ƙasa da kai duk za su gane kuma za ka zo ka wayi gari duk wanda zai gaya maka gaskiya akan wannan abun sai ka faɗa da shi sihiri ya ci ka kenan akwai annushira waɗannan duk wasu kaman kiwo ne da zan yi ta amfani da su a cikin bayani na nan gane da sirce zirce da tsafe zafe in na faɗe su in na ce asarf kun gane in na ce al'af kun gane in na ce annushira kun gane annushira shine wato hallu sihiri bi sihiri warware sihiri da sihiri ma'ana an gane an yi wa alajiwa ne sihiri an mai tsafi to mu ma mu je mu kai kuɗi wajen wani bokan arne wanda ya fi shi arnantaka wancan shi ma'i warware wannan wannan la ya yaya wancan ya yi barna ya cutar da wani kuma za ku je ku daɗa biyan kuɗi ku ba wani wanda ya fi shi barna kuma ya warware wannan ba daidai ba ne kuskure ne na'am ɗaya daga cikin illolin sihiri kuma dan in tabbatar muku sihiri yana tasiri akan mutum ko waye annabi Musa ya shine annabi na farko da ya fi tsananin mu'amala da matsafa a zamaninsa shi gwagwarmayar da ya yi ya yi maya ne da muggan matsafa almajiran fir'auna malam da suka zo suka kawo mai sihiri don su gigita shi daga annabtarsa me suka yi mai tsafi kamar da ƙur'ani ya ba da labari macizai suka watsa masa kawai annan musa ya waye gari sai ga macizai kawai gaba dai inda zai iya ganin sa kawai maciji ne wani kan wani wani kan wani wani kan wani qur'ani yace fa awjasa fi nafsihi khifatan musa wallahi sai da annabi musa ya ji dan tsoro a cikin ransa qulna la taqaf innaka anta al'ala wa alqi ma fi yaminika tanqaf ma sana'u inma sana'u kaydu sa'ir wa la yuflihu sa'ir haythu ata Allah ya dawo da shi hayyacin sai ce la taqaf karka ji tsoron matsafi innaka anta la'ana. kai ne madaukaki daga nan malamai suka ce duk wanda ya rike tauhidi ya rike gaskiya to Allah zai taimake shi akan duk wani matsafi ka rike kawai abin da ake da bukata ka rike Allah ka yarda shi ne Allah ce wulla abin da ke hannunka sandarka mu'jiza ce daman su Allah ba yana da sanda nemi Musa idan yana tafiya da dare sai ta zama torch light in hanya ta rabu guda biyu sai ita ma ta haka jefa wannan sandar ko jefa wannan igiyar su sun jefa igiyoyi wa alqaw hibalahum wa isiyum yukhayyiru ilayhi anna tas'a Allah ce wannan sandar taka za ta zama macijiya guda ɗaya za ta iye gaba ɗaya za talqaf ma sana'o kawai da ya jefa sandarsa kawai sai macijiyarsa guda ɗaya kawai ta rinka mai tana haɗiye su tana haɗiye su tana haɗewa matsafan nan na fir'auna sai suka suka ce kai kai kai kai lalle wannan babban mutum sai fir'auna ya ce a ah, a ah, a ah. inna hada la sahirun alim lalle wannan matsafi ne ka duba wai ba yadda a ce annabi bane sai ce a ai matsafi ne mai ilimi ya fi ku ilimi sai kun je karo ilimi yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi fa ma za ta'murun duk wannan abin da yake yana so ne kore ku daga garin ku kamar yadda ka shimfiɗa kafarka a garin nan kana zaune a ce ga wani nan ya zo yana abin da zai kore ka a garin nan ka tattara ka fita duk zai kore ku ai za ku yaƙe shi ya ƙarfin ku kawai fir'auna sai malkato sai ya ce yuri da an yukhrijakum min arzikum amma za ta amurun zuba ido za ku kyale shi na kama mana wannan kisar a takaice zan faɗi da bayani a kanta a baya don ku gane ba a da kan kirji kan harkar sihiri wani ya ce wai ba a isa masa ba abu na biyu annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an masa sihiri kuma ya yi tasiri a karan kansa ba a kan annabtansa ba mai sihiri in zai sihiri malam yana amfani da abubuwa ne kamar haka akan iya amfani da wani abu na ba'abi na jikinka kamar yawu miyau kamar bawalinka kamar bayan gidanka a kumulla ko hawayenka ko gashinka ko farcenka ko ƙasar takalminka in ana so a yi maka sihiri duk waɗannan abubuwan ana iya sihiri da su to shi kun san da mai aka masa gashi kum ɗinsa aka samu inda yake taje kai saura ba ana samun sauran gashi ba to wannan gashin aka ɗebe aka je aka yi gulumboto aka kulla abin da za a kulla kuma daman sihiri sai an yi kulle-kulle da aka aka ɗauki wannan abin da wannan gashin aka je aka samu ta tsohuwar rijiya a madina mai zirbi mai ruwa aka je aka jefa a ciki ana zuba bola a ciki aka binne daman galiban idan an zo yin sihiri to sai an yi binne-binne in dai an maka sihiri sai an binne sukan iya za su je su yi maka mala a samu kofar ɗakinka sai a tona rami sai a binne wani bawan Allah bari ka ji barin dan baku dan mu nutsu wani bawan Allah ka sanya aka yi masa matarsa shi take so ta masa shi kuma so ake a mallake shi ya zama ba yanda zai yi kawai ko dai a hana shi aure ko kuma a hana shi tasarrufi da dukiyarsa ko kuma a sa yayi abin da ko yana so ko baya so sai yayi malam kofar ɗakinsa ta samu tayal bayan yayi tafiya wata ran da ta karho ƙulle kullen da aka yi tayil ɗin ƙofar ɗakinsa kaga dole sai ya tsallaka kaga ba kai ba dai sufa za ka yi ka shiga ɗakin ka ba ko to tayil na ƙofar ɗakinsa inda yake ajiye sa nan aka bare aka ɓare aka saka layan da kulumboton aka tona rami aka binne aka nemo ma'aikaci aka biya shi yayi wannan shi yana can ya tafi ingila yana kuna lafiya lafiya lafiya lafiya ina da dawo an gama da kai ka san Allah duk inda bawa ya kai ya rike gaskiya sai Allah ya taimake shi ka san ta ina aka gani mai aikin gidansa mai gadin gidansa lokacin da aka shigo da ma'aikacin da za a yi wannan aikin in ce ah ya za a yi aiki alhaji ya gaya masa ba ita kuma basira ta mutu ina wannan saboda mata masu kulle-kulle mata masu binne mazaje mata masu ƙoƙarin mallakar miji a dole Allah yana kallon ku kuma wallahi ya tona firin ku ka lokaci ne na ɗan haske haske ya duba ya karanta ya gani shiru aka yi abu aka mayar kawai aka biya ma'aikaci aikinsa bayan ya dawo ya dan huta sai ce alhaji da Allah ai hakuri fa ya ba kuma da Allah ka bayan ka yi tafiyan nan ka turo mai aiki ne da aiki a gidan nan yace aiki kuma a baka turo birki ne zo aiki ba a'a a shi to shikenan alhaji ba kuma a'a su ga mu ne ba to alhaji da Allah ai hakuri saboda al'amura gaskiya bayan baka nan wani ma'aikaci ya zo ya ɓare tayil ɗin ƙofar ɗakinka kuma ni dai na ga hajiya ta ba shi wasu kulle-kulle ya saka ya binne an da tayar an ja. amma da Allah a yi min afuwa ka ɗauke ni amana ne mai gadi na ga bai kamata in ci amana ka ba haza wassalam insha Allah da aka je aka bare wannan abin aka duba su kuma gashi yanzu wannan waye masa iyali to shi yasa na gaya muku sai an natsu wannan ta sa annabi ya yi gaskiya da yake cewa in za ku yi aure ku auri masu addini matar da za ta aure ka dan Allah ba dan ka ba ba dan dukiyarka ba ba dan sarautarka ba ba dan matsayinka ba kuma ba shi ne a gabanta ba ita kawai tana son ka saboda Allah ne ba wacce take nema ka mutu ta ci gado da ita da 'ya'yanta ba ba wata suke nema ta juyar da kai ta hana ka a akan abin da ka mallaka ba to in ko ba wannan aka samu ba komai zai iya faruwa a kanka yaronka a kasuwa yana iya maka sihiri yaronka a ofis yana iya maka sihiri abokanan hulɗarka ma'aikatan gwamnati da kake tare da su suna iya maka sihiri wanda yake ƙasa da kai yana ganin ka tsare masa hanya ka ƙi ka wuce zai iya maka sihiri da zan zo ba da misalai Allah kare ni am sabai sun yi iya ƙoƙarinsu wajen tsarkake rayuwarsu da harkar tsafi da tsafe-tsafe kuma zaman lafiyar mu shine mu ma mai koyi da waɗannan sabai na annabi sallallahu alaihi wa sallam sai sa gwamnati na musulunci duk da aka yi sun tafi akan kashe matsafi amma abin tausayi yanzu wasu gwamnatocin kuma da matsafan suke aiki kaje ba an yi umarni a kashe su wasu kuma yanzu suna ganin mulkin ma ba zai yi ba sai da matsafa yasa bari gaya muku believe you wallahi babu waɗanda suke cin kuɗi suke morewa da sunan malanta irin malaman da suke tsaki suke bunne-bunne suke sihiri suna samun kuɗi na fitar hankali saboda suna aiki wa wasu ana biya yasa wani zai shiga harkar da sunan malinta ne amma wallahi malam tsabar tsafin ne a gabansa akwai wani da ake ba da labari a nan arewa ba ina ba malam yana cikin talauci baki bakin talauci rigar da zai sa babu abin hawa babu yana cikin bukata amma yana wannan harkar ba nan ce to ban san me zan ce ba Allah ya ce mu kishe masa gyadar dogo yayin wani wani gwamna aiki ya ci ana hawa ana fara gwamnatin na malam sababbin motoci guda biyu aka kawo ma'aikatar bakin aka ce wannan na uwar gida wannan taka tuka motar ma bai iya ba amma fa da sunan malami ne anguwa mai bunne-bunne mai kulle-kulle sabuwar mota tar tasa da ta matarsa saboda mai ya yi wa wani aiki ya ci to wannan wanda ya fito fili kenan shi yasa in mutum bai da tsoron Allah a cikin wannan layin na addini tuntunin zai canja layi kuma wasu an samu zamiya kwaɗayin wannan duniyan ya sa sun manta Allah sun je suna tsafi suna tsiri, sun ce za su ba wa mutane mulki sun ce za su ba wa mutane sarauta sun ce za su ba wa mutane lafiya da a kan kujera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ina muku albishir kuna so ku samu waraka Allah ya kare ku ku riƙe alƙur'ani ka razumci wuridin karanta alƙur'ani duk wanda yake tsoron wannan tashin hankali kada ya same shi ko a gida ko a kasuwa ko a ofishin gwamnati ko abokanan sana'a ko na ina baka shawara kada ka bari qur'ani ya kubuce maka Wani nunzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara qur'ani magani ne na komai kurin shi karanta shi automatic gyara yake a jikinka kuma natural immunity zaka rinka samu da karanta alqur'ani bala'i da yawa zai rinka zuwa albarkacin wuridin karatun qur'ani nan da kake yi makarantar ka ba ba wai ka sa gardawa suna sauke maka ba a sa ko wanda zai zo zauna baya karanta sai zai gayyato gargawa ita ai alhaji mu ai ni ai ni wata sai amun sauka sauka sau ɗari ake mu shirme kai kana kai ba kai ba za ka yi ba waye ce ka je ka zauna a gida kwanta da matar ka sawai suna ta abin nan haka ake irin wannan abu wanda ya kamata mun ji tsoron Allah mu gyara mutum zai zo gina tamfatsaitin gida wai shi na Allah ne zai zo kwana yana kallon fimatimai da shi da matarsa da 'ya'yansa kuma ya ɗebo gardawa sun zuba wani sun rika biyu ga humullo wa huwa sami al-alim wa wa wa wa suna kai suna ihu suna karanta Qur'ani su za su karanta su samu ladansu in sun yi da kyakkyawan niyya kai kuma kana kwance da matarka kai baka tashi karfe uku ba kai baka karanta Qur'ani ba kai ba kuma kana tsammanin wai wai wai wai wai za ka samu wata kariya ba wanda ya ce annan bid'a ne bid'a ne wani za ga yana ana ta karban kuɗin su ai dubu sauki an sauke mun qur'ani sau ɗari alaji ka je ka sauke sau ɗaya yafi maka ka bari a sauke ma sau ɗari dan shi qur'ani wani baya yi wa wani kai za ka yi wa kanka ka karanta kai ba laifi bane wani ka samu makarancin qur'ani ne ya karanta ya maka addu'a amma a dauko mutane a ajiye su ka ɗaure kare a gidanka ka daure shedanu a gidanka ka ja gate ka rufe kuma ka zuba garzawa suna ta yi kuma kun yi ciniki wani garbi an zo ana cinikin saukar qur'ani to kai nawa za a bayar aran ma in ji mai gida kenan sai sai sai sai gaddi ya ce a ka duba abin da zai ka kai ka lura da zamani da yanayi <laughs> ya ce a arama to za a karɓi dubu goma ya ce haɓa ma haɓa alaji haɓa alaji nawa buhun shinkafa yake <laughs> wallahi ya ta buga mai misali ya ce ai komai ya tashi ya ce ah, yanzu aka rama kallahu saukar ƙur'anin ma ta tashi garbi ya ce wallahi ta tashi ya ce alhaji zan gaya maka saukar ma fa kala kala ne yanzu akwai saukar da ake yi iya kudin da ka bayar iya da za maka ina fatan kuna fahimta kai kana can kana koce kana wai an sauke ma qur'ani sau kaza ka ba yan kwangila yaran ka suna cin kudin ka gada suna ci idan ya zo malam duk shafin ya zo aya farko kawai zai karanta yana karanta farkon nan kawai sai ya juya shafi sai karanta aya ta farko a sama sai ya juya shafi sai karanta aya ta farko a sama sai ya juya shafi da ya juya ɗaya biyu uku hudu ya yi izo ɗaya sai a kife an yi mai izo ɗaya ɗaya biyu uku hudu akwai wanda na gani da ido na yana shi kuma kawai ƙur'ani shafin sai wannan ya gama da wannan shafin yana haka yana sa hannu yana haka yana sa hannu so a zama ɗin zai iya sauka ɗari ma don bude shafi ne kawai zai ce to dama harka ce na bid'a harka ce wacce take ba ta sunna ba da haka su ma sai suke bid'anci suke sunna suke son zuciyarsu a cikin abin da suke ban sani ko yan uwana suna fahimta ku karanta qur'ani a karan kanku ku sauke qur'ani ku yi tilawa qur'ani in ma baka iya sauka ba ka karanta ko kula uzu bi rabbil falaq Allah ne maka rinka karanta da sunan Allah ya baka kariya malam ku lura da wani abu na sunna annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana duk musulmi idan yayi sallah asubahi ana so ya karanta qul huwallahu kafa uku falaki kafa uku nafi kafa uku alkawari ne wannan duk kullum annabi sai yayi wannan la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa la kulli shay'in qadir guda goma qul huwallahu uku falaki uku nafi uku haka duk magariba annabi ya ce ya idan sallah sai an yi wannan ka je ka karanta me ke cikin kulhuwa me ke cikin falak da nasi me ke cikin ayatul kursi me ke cikin kaza la ilaha illallah wa la sharika la shine maganin fitinar gaba daya saboda Allah ya san cewa rayuwar sai da neman kariya dan haka aka ce kana 'yan gari da asubahi to ka karanta waɗannan ayoyi don ka samu kariya a gangan jikinka sannan idan ka gama kwaramiyarka ta duniya za a yi sallar magariba ba kowa ya dawo gida za a je gida a ci abinci a kwanta ba dan kar ma ka manta aka ce da magariba za ka yi in baka yi da magariba ba sai kai da isha'i karanta kul wallahu uku falaki uku nasi uku ko ba wuce cewa ya falaki da nasi magani yan tsurku wannan sunna ce annabi ya karanta yana daga cikin azkar da ake yi bayan asubahi da azkar da ake bayan magariba dan mutum ya samu me ya samu kariya wannan bai isa ba aka ce in za ka kwanta bacci ma bayan ka gama hirarka bayan ka yi kwaramiyarka to lalle ka karanta me kula uzu bi rabbil falaki da nasi da kulhuwa ka shafa a jikinka wannan kam sai ka shafa gani ba karatun kaɗai bai wadatar ba sai ka shafa a jikinka na ayatu kursi dan a nuna maka muhimmancin neman kariya saboda waɗannan mutanen da kake rayuwa da su wallahi idan baka yi da gaske ba sai sun kifar da kai wani lokacin wallahi malam mai maka dariya yana ma ha ha ha shine mugun naka amma ya za ka ka samu kariya sai ka dage mu dawo kan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ɗauki gashinsa aka je aka binne a wannan rijiya sai ya dawo gida bai sani ba kawai sai ya kaurace wa matansa ya daina zuwa wajen su. sai mata suka fara magana kin ya zo kwana gidanki ta ce bai zo ba sai girkin ki ya zo ta ce wallahi bai zo ba aka je aka yi annan magana ya ce ai yana zuwa kaga sihiri ke wani annabi ne ba suka ce ya lai ba ka zuwa ce ina zuwa suka ce ba ka zuwa to haka sihiri yake kana yin abu ne ori ba baka san kana yi ba kuma za a iya jayayya da kai akan abin da kai kana ganin kana yi amma wallahi malam baka san kana yi ba wannan ta sa Allah madaukin sarki ya turo masa da mala'iku guda biyu suke ba shi labari suke hira da shi ko suke hira wa junansu Allah ya nuna masa ɗaya mala'ikan su yake cewa ɗaya wannan fa wannan fa an masa sihiri sai shi ɗaya mala'ikan sai ce waye ya masa sai ce wani ne labid ibn al ya faɗi sunan shi sai ce da me ya masa ai gashin sai ɗauka ai na ya saka ya ji ya kulla ya ji ya hada kaza a wace rijiya ya sa a wuri kaza to menene maganin ila uzu bil falaki da nasi dalilin saukar falaki da nasi kenan wannan kissa da na kawo muku hadisi ne sahihi ingantacce imam ibnu kasir ya kawo shi a cikin a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin tafsirin falaki da nasi kaga annabi kansa an yi masa sihiri ya yi tasiri a kansa amma ba a kan annabtansa ba ba ba a kai isa da saƙonsa ba a kan mu'amalarsa da iyalinsa so a kiyaye abin da ake nufi da sihiri a lugar larabci yana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban a asiru ya bi ma'anar khida yaudara ko a sumar da mutum ana ce da shi sihiri ko kuma al-istimala wa tamwiha a karkatar da mutum ga yadda ya kamata yi sai a karkatar da shi ko a juya masa abu a mai da abu lopsided a mai da shi upside down ga yadda yake shi sai ya rinka ganin abu ba a haka ba kamar mota tana zuwa sai ka gan tafiya take yi kaga akwai matsala akwai damuwa sihiri akan ce ma latsufa wa dakka abin da mai taushi kuma mai wato mai wato ɗan ƙaramin abu yadda zai iya ratsa ka ya maka tasiri ana ce da shi sihiri ibn kudama ya fassara ma'anar sihiri ya ce kulle-kulle ne da tofi da maganganu uqadun wa rukan wa kalamun yutakallamu ko yatakallamu bihi aw yaktubuhu as-sa'iru ko kulle-kulle ko wani zance ko wani tofi ko wani tawaida da masirci zai rubuta ko ya aikata wanda yu'assiru fi badanil mas'ul zai yi tasiri a gangan jikin wanda aka yi wasirin au kalbihi au akalihi, ko zuciyarsa ko hankalinsa min gairi mubashara amma ba directly ba ka ji fa indirect za su yi maka abin da ba lalle ka iya ganewa ba kuma yana da hakika zahiri ne ibn godama yake cewa daga cikin sihiri malam famin huma ya tulu akwai sihirin da za a yi ma a kashe ka Allah ka kare mu malam malam wallahi azimu malam wani sihirin wani sihirin malam sai ya kai ka kabari ni da nake muku karatu mana akwai mutumin da aka nuna mun shi aka ce ga halin da yake ciki da Allah ya masa addu'a mutum ne babba mai matsayi malam yana da dan dama dama a wajen aiki ya fara samun future mai kyau da suka sa shi a gaba malam ina jin ko addu'a sa ba ta da karfi ne ai sai da suka kifar da shi malam da ne na gan shi yana kwance abin da ya fara gigita ne cikin sannan yadda ka san wato wata ƙwarya ne aka ba yayi bom Kato, sai kyalli yake yi ya motsa ya huce kuma an je asibiti duk abin da za a asibiti likitoci sun kasa gane ne barin da ba ku wani sirri duk ciwon da kuka ga an je asibiti kwararrun likitoci sun duba sun duba suka ce su ba su ga komai ba to ku hutar da kanku dawo gida ku nemi magani na musulunci da na sunna kawai wallahi ka san akwai ciwon da za ka kai tai ka tai ka tai ka ta fama ka kasa ganewa an tafi can an dawo an je ingila an dawo an je amerika an dawo an je dubai duk wani asibiti da aka an je misira an je saudi germany an je wace ce ana ta kashe kuɗi kai ka ki mutuwa kuma ka ki warkewa kai kuma baka yarda da addu'a ba na akwai wanda ba su yarda da addu'a ba sai kai da Allah rabu da su wannan mutane rabu da su Za ka je na'urar kwamfuta wallahi ba ta yi ta ga sihiri ba ba ta yi sama wallahi wallahi sihiri ya fi karfin kwamfutar zamani Allah za su gama dube-duben su rizikin zai bayar kawai ba normal na je na tarar da wannan mutumin yana kwanci ya kalle ne ya kuka ni ma na zubar da hawaye to abin da ya dame su malam malamai bokaye ne sun ci kudin su ihaci har sun gashi suka ce wallahi malam wani malami ne muke kiransu in ya zo sai ya taho da kwanon sha bakwai kwanon sha kwanon mudu na awa guda bakwai in ya zo ya rinka bugan cikin nan haka yana zuka sai rinka fitar da jini yana zuba jini yana zuba jini yana zuba jini yana zuba malam sai ta ɗebe jini a cikin cikinsa in ya gama ɗiban jini sai zo ya ɗebi ruwa ya ta ɗiba ya ta ɗiba ya ta ɗiba abin mamaki fa sai zubar sai ya mutu caji sai kun ba da kuɗi kaza yana tafiya sai abin ya dawo suka kashe kuɗi suka kashe kuɗi suka gaji na ce ai shi da yake zuwa yake tsotse wannan jinin shi yake kawo jinin ai ai mu'amala suke da aljanu zan gaya muku yadda ake masu sihirin suke za ku gani wani abun ba na ba mu faɗan su a karatu dan kar mu faɗa wani je koya ya kama tsiya san mutane je danu ne wani lokacin daga wa'azi kuma zai ce a to ashe haka ake yi to bari mu je mu fafata mu <laughs> wallahi tallahi malam yasa wani abun ni ma yanzu dole dan daga kafa saboda akwai abin nan wani abun ba za su abin nan ba zai kyau ba wannan mutumin muka yi mai addu'a ana samun sauki amma da ke abin ya zo da ajali ya wahala mutuwa yi wallahi sai binne shi a kai mana akwai sihirin da za a yi ma wallahi sai sun kwantar da kai in ya zo da ajali sai ka tafi ku kula wa minhu ma yumritu ibn qudama yace daga cikin sihiri akwai wanda za a dora maka miyar rashin lafiya mana. ka ta ciwo kawai alhaji mala a makala maka wani ciwon kafan da ka kasa gane daga ina yake a auna a gwada a auna a gwada ba komai normal sai kuma kana jin jiki in dare yadda ka san fusgarta ake da playa ba yadda za ka yi ka kashe kuɗi ka yi maganin ka yi tirenin ka yi tsalle-tsalle ka ci gwaiba ka ci gwanda ka ci zogale ɗin ka sha ruwan kwakwa ba abin da baka sha ba ka ci warkewa ka nutsu ka nemi masana mala akwai matar da muka samu ka san da suka yi mata ita kuma kishiya ku yi haƙuri ba zan ta ambatan kishiya saboda akwai bala'i a wannan wurin sosai ita kuma zuwa aka yi aka je aka bada malami kuɗi sai aka sata malam duk ranar da mai gidanta zai zo ɗakinta sai jini ya yanke mata jini to inda jini ai ka gama mu'amala ka samu ma ta tsira da audugar da za ta kare tukun jini illa azimu malam yana ɗaga kwana biyu yake yana tafiya sai jini ya ɗauke ka ji ɗaya duk matar da ta ga tarrar da mijinta ya zo sai jini ya zo mata su ta nemi malamai na sunna da suka san harka ta sirce sirce su ba addu'o'i da magani wata kuma zuwa aka sai aka hana shi ya sadu da ita zai zo zai kwana a gidan amma wallahi bai sai sadu da ita ba kuma wannan ita abokiyar zama ta gaya wata ce to ba to ba sai ki kara haihuwa a gidan gani ba ka san ba sa son junan suna haihuwa sai wanda Allah ya kautar sai ki kara haihuwan na gani ta ce wallahi ba ki kara haihuwa ba a gidan nan wannan abokiyar zama ce ta gaya yar uwanta ita kuma kasan idan mutumin ya zo mai gidan in ya zo za su kwanta gabansa sai ya zama kamar na zakara gaba ɗaya sai ya motsa sai ya zama kamar hanji ba yanda zai yi bai zai taɓa yi sha'awa ba kuma bai zai iya saduwa da ita ba haka ake ta fama ta birgima ba yanda za a yi an gama da ita an je an sayar akwai wanda aka sa mata ita kuma wari take yi wari yana shigowa falanta ta saka turare ta yi kwalliya ta yi ado ta yi kaza kawai sai rinka jin wani karni sai rinka jin wani wari sai fara wai me yake wari a gidan nan ke wallahi kaza ma ke wallahi ta ce alhaji me yake wari ni wari nake ji in ta zo jikinsu sai rinka jin wari sihiri ne yaya za a yi yana jin wari ya kusance ta ba zai iya zama a gidan ba sai ya ji ya kwammace gwanda kar ya zauna a gidan akwai kuma wanda ake sa mai faduwar gaba da zarar ya zo zai zo gidansa sai gaban sa ya rinka faduwa musamman ranar girkin wancan ne gab gab gab me yake faruwa ne sihiri ne wallahi malam sai sai ni ba da zo gidan nan gaba na faduwa yake aje a ta karanta fatiha ana bunke bunyen hayaki a ta waye shiru gaban nan bai daina faduwa ba akwai wacce aka yi mata sihiri ita kuma in mijin duk inda karfe sha biyun dare ta yi ɗaya to sai ya tashi kuma sai ya bar ɗakin dole ranar girkinta ne ita kuma kishe ta zuwa abinda bokan ya yi mata da zai taɓa zuwa ya kwana cikakken kwana a ɗakin abokiyarta ba a wancan ranar girkin wancan zai kwana mata ful kwana idan ya zo ɗakin wannan kuma duk inda dare ya raba sha biyu ta yi ɗaya wallahi al'azimu malam bai sani ba sai dai ya ya tashi daga shi sai ma ya sai ya koma ɗakin ɗaya matar alaji ina za ka ce ina zuwa alaji sai ya tafi a can zai karasa kwana shi kuma wannan da aka tsare shi aka yi masa magana sai ce wallahi bai sani ba amma fa kullum sai ya bar zakin malam in aka ta baka misalai na barna da ta'adi da ake yi akan harkar firce firce a cikin gidaje wallahi malam ba za ka je ko ina ba yanzu idan Allah ya baka karbuwa a wajen mahaifinka ko a wajen mai gidanka a siyasa ko Allah ya sa mahaifinka yana son ko yana ƙaunarka wallahi idan baka tsaya ka tsayin daka da addu'a ba sai wasu sun raba ka da shi ko dai yaransa na kasuwa su raba ka da shi ko kuma kishiyar uwarka ta raba ka da shi ko kuma wani maki ya raba ka da shi saboda ana ganin kai ne kaza duk ahlus sunna wanda yake karanta sunna yana karanta wa'azi yana karanta bayanai na malamai akan irin wannan abu wato in ya samu wata kujera ko yana aikin gwamnati ko yana kasuwa ko na abu baya zama haka kun ga zama bayan asuba nan a masallaci wallahi ba karamin alheri bane mutum ya zo ya bata wa kansa lokaci kana da dama ga dama a gaban kana da future watakila nan gaba zaka zama wani zaka zama wani amma baka yi tanadin ya zaka zama wani ba kana tsammanin zaka ci duniyar nan a banza ne wallahi ba za su kyale ka ba wani yaro likitanci yake karantawa yana jan aaa yake ja wallahi ba su kyale shi ba da haka kullum first class yake ja kullum first class yake ja ka san me suka dora mai mugun ciwon kai da ya shigo aji ana lanta sai fara ciwon kai sai hawaye aka zo jarabawa ya gagara wannan ni ya yi tirikin wannan kes malam malam yaro ya dawo malam mai first class sai ya zama malam an yi jarabawa wallahi malam da kyan zai samu ya amsa tambaya daya ko na saboda bala'in ciwon kai tantinin sun zubar da shi ya zama kabaru kana da iri yake tsira da fas me yake faruwa yana shiga lakcin ciwon kai kuma ciwonsa da cutarsa ba ta tasowa sai an zo jarabawa wai kuna tsammanin za su kyale ku ci duniyar ma a haka a banza ba za su bar ku ba sai mutum ya zo ya zauna baya addu'a kana musulmi baka addu'a Allah ya rufa ma asiri ya baka dama baka addu'a ba za ka iya zama ka yi azkar da ake bayan sallar asuba ba ka iya yi amma za ka koma gida ɗakin ka kafin ka koma bacci da safe sai kai awa guda akan wannan abun kana chatting kai ne internet kai ne kai ne eh, instagram kai ne telegram kai ne youtube kai ne whatsapp kai ne facebook kai ne wacece gram kai ne wacece tiktok kai ne duk ka cinye lokacin ka a banza ka ga tsiraici ka ga kaɗe kaɗe ka ga waƙe waƙe ka abin nan ka cinye lokacin a banza baka yi salatin annabi baka yi zikiri da zaka samu kariya ba annabi ko fita zai a gida sai yayi addu'a in zai shiga gida sai ya addu'a bismillahi walajna bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah kullum in zai fita in zai shiga kasuwa sai ya abunna wani wani an bashi ofishi aiki ya samu a wani babban ofishi yake gaya mu ya ce wallahi akaram kallahu ina zuwa ranar da zan fara shiga kawai sai na ji na tarar da kujerar kace kace da jini karkashin kujera ta jini kofar ofis ina jini ah, da haka za a yi yace to bari ku ga za ku ga tsiya yasa aka kwashe kayan ofishin gaba daya aka bare kayan din ofis din gaba daya ya sayo kaya sababbi ya zuba musu nasa addu'o'in shi ma Ya ce mu buga da ni da ku Ya ce kuma sai an zauna a da jini sun zo sun yi bade bade suka yi hauka kuma basu goge ganin ba amma me karya zuciya ne dan a tsoratar da shi ya san cewa wannan ofishin fa karya tsammanin zai zauna lafiya an yi da yawa mutane da yawa ana musu malam wani idan ya zo kujerar wallahi malam ji zai kamar wuta ake binka masa zai ji baya son zaman ofis akwai mutanen da za ga kujerar su nan ta amana wallahi ba sa zama kullum in kun zo bara gan su akan main kujerar su ba ba ta zaunuwa sai dai zauna a gefe in ci gaba da cike fayil file ɗinsa a ƙasa wallahi ba su zaune ba malam yanzu ta kai ga ofisoshin gwamnati wadan bala'i fa akan haɗa kai da masinjoji da masu gadi da daddare a je a ɓare tayar na ƙarƙashin kujerar oga a ɓare a je a karɓo magunguna daga wurin bokaye a ɓare a zo a sama kafin gari ya waye an gama komai an mai da kafin an san an rufe wallahi ba za ka gane ba malam sai dai ta haɗuwa da bala'i ciwo can damuwa can matsala can an yi asara an tafka wani rashin mutunci a can ai ta baka kwere a ce wannan bai iya aiki ba wannan kaza kaza duk ba abin da ba sa yi masa ba kuma suna nan a cikin mu duk inda yake akwai ni'ima akwai wadata to akwai matsafa kuma suna nan suna kama gidaje suna zama kuma suna da almajirai suna da masu zuwa su nemo musu customers kuma suna gaya mutane cewa ba ku isa ku samu mulki ko sarauta ko dukiya ko wani abu ko wani jin daɗi ba sai kun yi alaƙa da su wani ya ce shi ba zai taɓa yiwa ya rayu ba tare da wannan neman taimako daga gurin waɗannan mutanen ba ya faɗa ƙarara ibn kudama ya ce akwai sihirin da zai saka rashin lafiya ya ce daga wa min huma ya akhudhu ar-rajul an imra'ati fa yamna'uhu wa kaji ko daga cikin sihiri da ake yi akwai wanda za a hana ka saduwa da matarka zan maimaita ibn kudama ya ce daga cikin nau'i na sihiri akwai sihirin da za a yi wa mutum a haramta masa saduwa da iyalinsa kuna zaman aure da ita amma za ku shafe shekaru ka isa ka kusance ta ba wallahi ka isa ba duk abin da za ka yi ka yi wallahi ba ka iya saduwa da ita ba kuma wannan ku tambayi wanda suke fama da shi suna nan birkace birjik wata mata ta tambayin da ke cewa yau tsakaninta da mai gidanta shekara hudu me ya faru ba lafiya yace lafiyarsa kalau me ya faru yake ba da ra'ayi Ta ce malam na kasa kuku nawa ce ni ɗaya ne zina yake fice, wallahi zan mai shaida baya zina an rufe ta an rufe shi yace wa minhu ma yufarriqu bayna al-mar'i wa zawjihi daga cikin sihiri akwai wanda ake yi a raba mutum da shi da matarsa in an ga kuna zaman lafiya da iyali <laughs> la ilaha illallah malam ka duba yadda al'amuran suka lalace a yau iyalin kawai ba a so a ga kuna zaman lafiya kanku ya haɗu da mata lokacin watakila ma kanwar mahaifiyarka watakila ma kannanka mata watakila ma yayyanka mata za su iya maka sihiri saboda su raba ka da matarka haka kawai ka ji mutum yana ta faɗa da matarsa kuma ka kasa gane mai ta masa shi ba zai iya bayanin mai ta masa ba sai dai uzurori na banza da zai ta faɗa wanda ba su kai sun kawo ba ba ta girmama ni ba ta ganin mutunci na ba ta min kaza kaza kaza kaza kaza nan ma ranar na ajiye takalmi na na zo na tarar da shi ba inda na ajiye shi ba ha ba alaji ha ba alaji ba ta na tsari na zo na tarar da tana ajiye min cokali akan kujera kaza kaza kaza ka ji wannan wasu ƙananan abubuwa tawafe wanda bai kamata a yi magana akan su ba to akwai wanda za a raba ka da matarka in ka ga matarka kuna uwa ka ubanka kuna faɗa ba kwa zaman lafiya to ka bincika ko kuma a sa mace ta ƙi mijinta in an ga mace ta makale tana son wani suna zaune suna zaman lafiya to sai a raba ta shi musamman in akwai mai neman ta a da Ba ta aure shi ba sai ta auri wancan malam ka san yanzu kwace mutane matan su ake yi ka mai da hankali ka rike matarka hannu biyu wallahi za su iya raba ka da matarka wannan matar taka da kake gani wallahi wani kuma wani abokin ka ya aure ta a sa ta ta maka rashin mutunci wani ya gaya mata ya ce ba aure za ki ba ki je ki zaman auren in gani wallahi malam bai yi ba zaman auren tuntunin ya je ya biya kuma shi mai sihiri jaddadawa yake maimaitawa yake yi in ya kai bayan wata uku sai ya kai wa malami a dana aiki a dana aiki in ya gane kana yin magani kuma sai ya je ya jaddadawa kuma muna da damuwa dole sihirin nan in dai ya zo da kaddara kuma zai tasiri a kanka sai ka dage da addu'a da rogon Allah ko kuma a sanya soyayya tsakanin mutanen da babu soyayya tsakanin su in ana so wani ya zo ya more ka ko saboda kana da wani matsayi ko kana da wata dama wallahi alazim akram kallah sai a zo a sa maka mutum sai a sa kawai ku kama kaunar juna kawai da shi sai a ce ah dafa zai a not in good time with wani amma yanzu subhanallah an yi aiki mutum zai da kike da ce ka bari gani wallahi duk sai na wuce ku kuma wallahi yazo ya tsallake ku ya wuce ku ya zama shine a gaban oga sai ya neme shi a komai akwai wani wanda zai zo biki irin cikin ya fa wannan karfin wannan duka wannan ibn qudama yake cewa masihirta suna yin wannan waqi'atan bainas sahir wa shaytan yana faruwa tsakanin matsafi da shaidan duka suna wannan wannan bayani ne kenan akan matsayin sihiri akwai bokanci boka boka yawanci da shi ake wannan ko dan kulumboto ko dan kulle kulle shi boka shi shine alkahini wanda yake ba da labarin akan abubuwan da za su faru gobe shine boka to zai zo sai ce ma abu kaza zai faru abu kaza zai faru abu kaza zai faru da haka in ya dauki hankalinka akan wannan sai ka yadda shikenan sai ka bashi dama sihiri kala kala ne akwai sihirul tafriq akwai sihirul mahabba shine al'af sihirul tafriq qur'ani yayi bayani akan sai ce fa yata'allamuna minhu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi sihirin da za a raba tsakanin wani da wani ina so in shaida wa duniya su sani duk lokacin da mutum biyu suke haɗe suna da haɗin kai akan wani abu to zai iya yiwuwa a samu makiya su raba tsakaninsu amma raba tsakanin miji da mata a raba tsakanin mai gida da yaronsa a raba tsakanin ɗan siyasa da yaronsa a raba tsakanin uba da ɗansa a raba tsakanin ɗa da ubansa a raba tsakanin amini da amininsa a raba tsakanin malami da almajirinsa a raba tsakanin almajiri da malaminsa a raba tsakanin aboki da aboki a raba tsakanin makoci da makoci a raba tsakanin liman da ladan a raba tsakanin ladan da mamu a raba tsakanin mamu da mamu wallahi malam ba za su bar ku ba don haka ka ba mu da kwanciyar hankali muna cikin damuwoyi masu tarin yawa wannan sirar tafrik kenan wannan malamai suka ce wa huwa ashadduha wa aktsaruha shuyu'an wa khatara shine yafi tsanani raba tsakanin wani da wani akwai sihirin da za a yi shi kuma a kore ka daga garin ku kwata kwata mutum wallahi idan ya hada mota ya hau mota ya hada kasa ya bar garin har abada bai zai dawo ba kuma wallahi zai tafi ya bar matarsa da ƴaƴansa da uwarsa da ubansa da danginsa da kowa ka dawo ka dace zan zo zan zo wallahi in je karya sim card ɗin sama zai bari dawo ba sun kore shi akwai kuma sirrin da za a yi a dole a jawo ka daga wani guri ka zo a dankwafar da kai ka zauna a wannan gurin ko rashin daɗin gurin a ce yanzu anaji ba za ka canza gurin nan ba ba za ka koma wuri kaza ba ba za ka iya komawa ba wallahi ko bijimin da aka kirke shi wallahi ya fi ka yanci dan wata rana a kwance shi aka yi shi kasuwa a fili shi kaifa babu duk wannan suna yi akwai sihirin da ake ce shi almahabba shine attiwala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna inna tama'ima inna shirk inna tama'iwa abin da ya shafi wato law wato layu wattiwala shirkun duka waɗannan shirka ne inna ruqa wat tama'ima wattiwala shirkun shi kuma me ake yi a sa wani ya so wani kamar yadda na muku bayani akan al'af din namiji ya so mace ko mace so abu nan idan malam aka kana da kuɗi ko kana da mulki ko kana da wani abu ana so a lika maka wata yarinya kaki sai a je a yi maka aiki sai a sa ka ka ta. ana maka magana sai ka ce ka karba za a je a haɗa baki da wata ka ko wata yarka amma kai a karan kanka baka da ra'ayinta wallahi sai ka aure ta malam akwai matar da ta gaya wani yake gaya yace yace Ya ce ke na ce miki ba na son ki a'a dole ne jaraba mai kya kin makare mu ta ce wallahi sai ka aure ni ce ke ta ce wallahi wallahi sai ka aure ni in ka ce maka zance wallahi yanzu haka mata su ci. ki ya isa da kan sai je yana nema malam kuma aka kafa mai sharuɗa kuma ya zo ya bi ta ce me muka yi da kai ka san ya suka yi da shi wata rana ne ya je garin kasan sai na aka bi ta hanyar abokinsa aka bi da ya je garin irin an haɗa mai abinci din na abin nan sai kawai ta sanya ta kulla ita ta shirya mai abincin da za a kaje shi ita wannan yarinyar ta zuba abin da za ta zuba kasan ana barbaɗe ka mai da hankali ba akwai yan barbade wallahi malam ai wani wani wani wata ya dawo gida yana abin da dinsa sai ya ga matarsa ta kwance kullun zani haka tana rafar zabar zabar tana barbadawa ce to akwai wanda ake zuba maka a zoɓo rodo baka sani ba wallahi malam a zoɓo rodo za a zuba maka da shi drinks ɗinka da kake sha akwai wanda za a haɗa maka shi a cikin tuwo za a tinke maka shi tas kuma ka ci a dole kuma ka yi da'a ya za ka yi duka wannan ba ku da dabara la haula lakum wala quwwa sai addu'a ku yi addu'a ku roki Allah akwai abubuwa da masirta suke yi wanda zai nuna mana munin wannan harka ta sihiri da tsafi malam amma ne kufriya ayyuka ne na kafirci na farko jama'a shi sihiri galiban ba a yin su sai an cewa Allah sannan ku gane shi sihiri ana mu'amala da aljanu don haka shi ne sihiri yana iya zo maka da wani abin da ba ka tsammani bari dan baku labarin wani boka da ya zo waje na yi musulunta ya malam ina so in shaida maka na ji wa'azi na ji karatu Yace ce wallahi malam na sha zuwa makabartar garinmu ko unguwarmu karfe ukun dare in tone sabon kabari in na mace ce in bude in yanke gabanta in namiji ne in bude in yanke al'aurarsa ya ce na sha zuwa in je in yanke in tone kabarin yaro jariri in ɗauko shi in cire abin da zan cira kuma in mayar ni kaina yaron nan sai dai bani tsoro Ya ce kuma malam mukan zo mu yi wa mutum abu kuma wallahi da zai taba ganewa ba kana zuwa za mu ce da kai ai kana da matsala ai sun maka ture ne cikin da gaba ɗaya gashi ne amma bari a buga ma misali sai a ce je ka sayo kwai guda goma kwai sai da kanka zaka je ka sayo kwai ka kawo ba kai ka sayo ba ka kawo sai ce ka jira sai ya karbi kwan nan sai ya shiga daki da shi yana da wasu nasa kwan da ya bare shi ya ɗebo gashi ya zuba wa kwan ka san da ya suke zura da allura suke zura kwan suke zira gashin suna zirawa suna zirawa suna zirawa sai su yi sati biyu suna zira gashi a cikin kwai dan karamin buli za a yi masa ana tura ana tura sai a samu jikin kwan sai a sa gam na ruwa sai a shafe shi sai a sa masa dan kasa haka da zai dan yi nauyi ya yi daidai da waɗancan kwayan ta yadda in ka kaɗa shi shi ma zaka ji kamar ruwa ne a cikinsa sai rufe sai zo ya kawo maka ya haɗa maka da kwaikwayen da ka kawo masa guda goma nan sai kawo maka sai ce faffasa kai da kanka za ka fasa ka fasa wannan ka ga ruwan kwai ya ce ba shi ba da da fasawa kana fasa wani sai ka zo ga gashi ce ka gani ko ka gani ko kawai sai mutum ya fara kuka sai ce kara fasa wani ma sai ka da fasa a cikin kwai da ka kawo guda bakwai ko guda goma sai ka tarar da guda shida ko bakwai duk gashi ne a ciki sai ce alhaji ba ka da lafiya kana da matsala ka kusa mutuwa da baka zo wayo yau don haka duk abin da ya yanke ma ya ce ka bayar wallahi za ka bayar akwai wasu abubuwan da yawa ba sai na faɗe su ba saboda yanayi ka san mutane wani sai ya ɗauka ya zai fara gwadawa to malam daga cikin abubuwan wannan kaɗan ne daga shi abin da matsafa suke ta yi shine idan za su yi tsafi malam sukan iya wulaƙanta ƙur'ani kamar mutum ya ɗauki alƙur'ani alƙur'ani mai takarda iyayya gashi ko irin bugun dutse ɗin nan sai su shiga da shi banɗaki sai su tattaka shi su yi bayan gida a kansa shi shaidani aljanin da yake mu'amala da shi ne zai ce maka ni zan maka aiki kai ma za ka yi min aiki da ka sai mutum irafi alkur'ani izu sittin sai kai shi gurin kazanta ya shimfiɗe shi a cikin fitsari ya yi fitsari a kansa a ɗaya, ya masa bayan gida ya tattaka shi ya naɗe shi ya ɗaure shi sannan kuma sai ya zo ya maka aiki kuma aikin wallahi sai ya ci shi yasa Allah ya ce fala takfur kada ka kafirta za ka zo ka yi abin da zai kai ka kafirci na biyu akwai wanda zai zo ya rubuta alƙur'anin baki ɗayansa da jinin al'ada na karanta wannan a littafi na gani ne ta mamaki wallahi malam sai kwanaki wani yake zuwa yake min fata ya ce malam akwai fa bala'in da yake faruwa yanzu ba ku sani ba ko masu karantarwa na ce me yake faruwa ce malam yanzu fa mata suna tsaye da jinin al'adarsu mata suna sai da jini na ce kamar yaya ce wallahi duk wanda Allah ya mata arziki tana zubar da jini da yawa yanzu tare shi suke yi da leda ko su tare shi da wani abu in ya zuba sai su zuba shi a wani kwantina ko a wata roba su kai sai da shi kuɗi tsugugu kuɗi me ake da shi tsafi ake da jinin al'ada a shi sai kuma na karanta a littafi aka ce akwai bokaye matsafa da suke rubuta alkur'ani tawadar shi ne jinin al'adar mace la ilaha astaghfirullah astaghfirullah malam yaya za mu zauna lafiya yaya ba za a sace ku ba yaya ba za a kashe ku ba yaya abubuwa ba za su yi tsada a cikin ku ba yaya ba za ku kasa samun zaman lafiya ba alhali kun ce duniya ita ce a gaban ku kuma kuna gani ana yi wa Allah ta'adi ana saba wa Allah ya za mu samu kwanciyar hankali muna wannan kadan kasu wallahi ina gaya muku a cikin bokaye akwai masu wannan abu to ba ma wannan ba akwai masu kaɗa ruwan fitsari da ba haya su ne da shi ta wada su rubuta ƙur'ani su rafi yasin da shi ومنهم من يكتب القرآن الكريم بالكذارة أو بدم الحيض ina so in gaya muku wato munin sihiri da tsafi mu'amala da matsafa munin sa ya isa wallahi daga cikinsu akwai wanda zai zo in zai yi tsafin idan yana so za a yi masa tsafi yana so ya danne wasu sai a ce ya zo sai an rubuta masa qur'ani izu sittin gaba ɗaya a ƙarƙashin tafin kafarsa yau za a rubuta masa ayoyi kaza yau za a rubuta masa ayoyi kaza zai iya hakuri ya jure wani a rubuta mai izu biyu wani izu uku wani izu sittin wani izu ashirin wani izu kaza iya abin da kake so idan an rubuta ma zaka tafi ne ka tattace shi sai ya goge sannan ka dawo a sake rubuta maka gashi nan larabcin sa wa minhum man yaktubu ayatul qur'an ala asfali kadamaihi ko yuktubu ayatul qur'an ala asfali kadamaihi a rubuta masa alqur'ani ya take shi yayin ne yana takawa wai dan a nuna maka wai shine wai duk wanda isa shi a gaba sai ya take shi kuma duk inda ya je shine a sama kawai shi so yake zama kamar aluja kullum a sama yake duk inda isa gaba shine a gaba masu neman mulki da neman dawama da neman matsayi kenan ka san wani zai ce shi duk inda ya je guri dole ya zama shine overall to akwai masu wannan mala akwai wanda ake sashi zai rubuta ma kusa da ribas za a rubuta Fatiya. kamar yaya daga wani zuwannin za a je a faro kuma a juye za a rubuta ta dukkan harufan za a jujjuya su a jujjuya sai a rubuta daga gaba daya ba ma fatiya kadai ba ta suroti yasin ana yi akwai garurukan da a Najeriya sun shahara da yin wannan abun akwai wanda ake cewa yasin ne ribas zai a karanta maka sai a karanta akwai wanda an ana so a maka sharrin sai a sauke maka qur'ani da ribas kamar ya darbas ghairul magdubi alaihim wala dhalin ba shine karshen surar fatiha ba to sai a fara da wala dhalin ghairul magdubi aya daya kaza kaza kaza sai an sauki qur'ani a haka billahi azimu duk wanda suka yi haka sai sun kifar da shi yanda suka kifa qur'ani nan suka juya shi haka sai sun juya ta da wannan ne fa wai wannan wai shine wai malantan wai kaga wai wannan abu wai limani ne ma na juma'a wani wurin boka matsafin sharrinsa a cikin al'umma wallahi ya fi na dan faki da makani na rantse da Allah gwanda dan fashi da makami akan malami boka mai irin wannan abun saboda shi dan fashi da makami kawai dukiyar ka zai raba ka da shi amma wannan aqida ka zai raba ka da shi yanzu malam a cikin al'ummar ku ana yin ana yin wannan abun ya za a zauna lafiya ya ƴaƴan ku ba za su rena ku ba ya ƴaƴan ku ba za su kashe ku ba ya mata ba za su ta kashe mazajen su ba ya ba za a samu azzaliman gabanni ba ya ba za a samu ƴaƴa mashaya ba ya ba za a samu ƴan ta'adda ba su fi karfin mu ba muna ta addu'ar a masallatan muna kaza muna kaza amma abu ya gagara saboda akwai tsinannu a cikin mu wallahi tallahi gaskiya ne inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja mutane su sun canja ku gyara halin ku ku gyara ku. mutum ya zo ya zauna ce wai ba zai mulki ba sai ya tsafi ba zai hau gwamna ba sai ya tsafi ba zai zama sanata ba sai ya tsafi ba zai zama dan majalisa ba sai an mai tsafi ba zai zama ciyaman local government ba sai an mai tsafi ba zai zama kaza kaza ba sai an mai tsafi ba zai zama famtech ba sai an mai tsafi ba zai zama wayewa sai an mai tsafi wai yanzu yarinya budurwa za ta yi aure za a kai ta gidan miji in za ta auri wani mai dan maiko sai an kai ta an tsafe ta gaba daya a zaunar da ita mata suna bin bokaye yau su je suna kwanta kwantawa da bokaye akwai matar da ta je matar wani babban alhaji a tajiri ta je wajen wani boka ta ce kawai maganin mallaka take so kun san mata suna da mallaka a ce an mallake wani ya ce hajiya za ki iya kwa ta ce a meye ba za a yi ba ta ce inda kuɗi ne ko me za a yi kuma wallahi alhaji da kuɗin naka za a yi a ɗauki ka kuma a mallake ka da su ya ce ba harka ce ta kuɗi ba za a ba da kuɗi daga baya amma sai an yi aiki ne ta ce me aikin Ya ce zai rubuta wasu ayoyi ne a gabansa zakararsa zai rubuta da tawada kuma a ka'ida ana son wannan tawadar ba a so ta bushe sai a cikin fardinta kai shiru ta ce za a samu biyan bukata ya ce an gama ana gaya miki baki gane wake haka ta yadda ta shiga daki daga ita sai wannan bokan ya dauki tawadar ya rubuta abin da zai rubuta malam ka san yadda wannan bayanin yake bayyana su mata ba su da sirri galiban in suka fada cikin bala'i komi faɗa suke yi malam dan haka hakan ya rubuta kuma ya kwanta da ita ya sadu da ita the most unfortunate part of it shine malam wallahi malam bokan nan kuturu ne malam kuma kazamin kuturu kuturu mai kusurta mai tsiyar mai yoyo haka ya rungumi matan nan ya sadu da ita to ta zo ne ta juya alajin ta juya ya kiriya to alajin nan ko yana tashi da daddare yana sallah ne ko yana zama bayan magariba yana addu'a ne ko mai zama bayan asubahi ne a masallaci babban mutum ne amma ya rike Allah malam bai juyu ba bakin ciki ya ishe ta shine ta samu wani malami ta ce ita fa ta bada aiki kuma ta ga aikin nan bai yi ba ya za a yi ne yace bala'i ma ya ishe ki tukunna wannan masifar malam duka wannan harka ce ta matsafa a ƙasar nan duk ana yi kuma wallahi na gaya muku duk wanda yake da wata ni'ima ko yaya wallahi sai ya tsaya ya yi riko da sunna da tauhidi in ba haka ba wallahi malam sai an zo an juya ka baka sani ba wallahi al'azim daga cikin su malam akwai wanda ake hana shi yin sallah gaba ɗaya, zai maka aiki kuma za a ci amma aljanun sun ce kare ya sallah dan haka akwai bokayen da ba sa sallah mana akwai mutanen zaga su ana cewa malamai ne a cikin unguwa suna cikin mana ba ka taba ganin suna jam'i ba ko ba ka taba ganin suna sallar juma'a ba akwai wanda shi kuma juma'a ne za a ce kare yi malami ne mai yin aiki na bokanci sai a ce juma'a za ka daina yi amma duk abin da kake bukata za mu kawo maka malam aljani zai iya zuwa ya je ɗauko kuɗi daga amerika ya kawo maka daloli yanzu yanzu wallahi tallahi malam amma in za ka kafirce maka akwai wanda yake faɗa da kansa yake cewa shi kuma la'asar aka hana shi shi kuma kuɗi ne yake so harka ce yake ta kasuwa yake baya so abokanai su wuce su ya da ko harka baya so nan gaba a ce akwai wanda ya bishe aka ce to zaka hakura da sallar la'asar yace ya yarda a duniya gaba ɗaya baya la'asar da haka ta yaransa a kasuwa sun gane alhaji baya la'asar kuma matansa a gida sun gane alhaji baya la'asar duk salloli zai amma la'asar ya bawa aljaninsa saboda mulki ko kuma kasuwa ta tabbata to daga cikin su kuma akwai wanda yake yu'addi salata bila wudu shi kuma za a ce ka je kai sallah amma in kai alwala to sihirin ya kare ba alwala haka za ka yi ta salloli shekara arba'in hamsin har ka mutu duk sallar da za ka yi karka yadda ka yi ta da alwala malam suna nan mutum ya zo ya ta sallah ba alwala saboda bokansa ya ce masa in ya sallah da alwala arzikin da yake nema mulkin da yake nema ɗaukakan da yake nema kaza da yake nema zai kubuce akwai wanda ake sa shi je yanka yanka za a ce ka je ka yanka dabba amma ta ƙiya ƙiya kuma don rashin mutunci boka malam da rashin mutunci me kwan ya ce ka yanka rago ko budini a ci nama a more wallahi sau da ce ka yanka kare ko ka yanka daki ka yanka nama amma ba zai ciwo ba kuma shi ma jakin saboda zalunci ku cuce shi ta iya za a yanka jakin nan yana ƙara akwai wanda ya zo tsafin ce masa aka yi zakaru zai samu manya-manyan zakaru ya tona rami ya binne su da ransu malam aka kama zakaru aka toni rami malam zakara aka tuna aka ɗaure kafarsa aka jefa shi ana tura kasa zakara yana kurket kurket kurket wallahi sai da suka binne shi malam tsafi tsafi sihiri ko a ce kai yanka amma da sunan shi dan me kun ka ce bismillah allahu akbar sai a gaya maka sunan aljani da shi zaka amsa ka kira sunan aljani sai ka yanka jama'a akwai wanda ake sa shi ya zo ya sadu da uwarsa malam kun ɗauko maudu'i ne faɗi ne tsawo kuma ba lokaci ba lokaci ba lokaci ba lokaci daga cikin matsafa akwai wanda za a ce masa in kana so ka samu biyan bukatar tsafin ka sai ka sadu da uwarka ile kuwa a ƙasar nan ina yawo cikin wa'azukan da muke zuwa wata rana na yi bayani makamancin wannan ni a littafi na karanta sai wani ya zo ya sami ne ce wallahi tallahi malam ni na san wanda abin da ya faru a kansu yara ne guda biyu suka je gurin wani malami kun san a ƙasar hausa kawai boka ma malami ne mu kuma muna ce Allah isa in an ce boka malami ne wallahi boka ba malami bane malam gobe da nisa ne matsafin banza matsafin wofi dan ta'adda kurum to amma ba haushe har yanzu bai gane ba irin waɗannan mutanen fa zai ga an naɗa su limamai anguwa a ƙauyuka wallahi sai ga duk gawar da ta mutu shi zai mata sallah wallahi malam in ban da yanzu da aka fara gane da'awa ta suna cewa duk wani limami sai an san shi yaka da waje tukunna kafin ya wuce ya mutane sallah ba amma wallahi yawanci su suke wucewa da yawa an gaya maka su fake da wannan bawan Allah ne ce malam ai ana nan wata rana wasu yara suka zo suka ce suna neman su kuɗi suke so samu suka je gurin wani malami ya ce za ku samu kuɗi amma akwai babban aiki me aikin suka ce za a yi a kalla za a yi ya ce to abin da nake so kowane ɗaya da aiki na farko da zai fara in dai muna so wato yana so muna so mu gane cewa lalle zaka iya harkar nan ka san kuɗi ba a samu su a sauki ko ce eh to wannan ma yana da wahala amma fa za ka samu kuɗi yace a gaya mai sai ce mahaifiyarka ka je ka samu da daddare ka sadu da ita yace eh yace kwarai kuwa suka tafi suka ce za su je su gwada ɗaya ya tafi sai da ya je kofar gida ya bude kofa ya shiga ya ga uwarsa tana bacci yace kai yace akan kuɗi yace kai wallahi ba zan iya ba sai ya kwana Allah ya nufin shi da shirya jama'a wallahi wannan ko shekara da ya bi wani dan uwa yake gaya shi ya san waɗanda suka yi wannan abun kuma yanzu ina bayanin nan ina jin in Allah ya sa da wanda suka yi abun in Allah ya sa da suna ji ko wani abu suna gani suna ji ko wanda ya san labari yana ji ce wallahi ba zan iya ba in sadu da uwa ta saboda kawai in samu kuɗi ko mulki ko wani abu ba zan iya ba ɗayan kuma da ya je wallahi sai da yi labarin nan malam bai da daɗin faɗa amma ba yanda za mu yi wa'azi ne dole mu gaya muku saboda ku gane lalacewar wannan al'umman bala'i ya isa na ce me kace ya ce wallahi malam sai da me ya faru ya ce wallahi zuwa ya malam ta farka ta ganshi ta ce wani lafiya kawai ya shigo ya banza da ita kawai sai ne tana neman ya murkushe ta ce me ya faru lafiya ka ko baka da hankali ne sai ta ga ya cire sura ne mai yasa zo ta ce kai ni ce fa wanki ce fa ya ce me ya faru kana ka haukace ne ta ta ihu ta dauka ya zama mahaukaci malam sai da isa da ita yana yin wannan aikin kuma yan uwansa suka zo aka kama shi an dauka barawo ne aka kama shi Na lillahi wa inna ilaihi wa ya jawo masa wannan boka boka akwai wanda ake sa shi je ya sadu da matar ubansa sai a ce sai ka sadu da matar ubanka don ka samu biyan bukata jama'a sihiri akwai shi qur'ani ya yi magana wata ba ma tatlu shayatinu ala mulki suleiman wa ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafar? har zuwa ƙarshen aya hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da qur'ani ya zo na baku kisa annabi Musa babu lokaci ana tunanin mu shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato an yi masa sihiri amma Allah ya bashi kariya ya kuma warkar da shi da ƙarshe akan abin da zan iya tsayawa a kansa shine wato yawanci sihiri yana da alaka da shaidanu da aljanu yana da alaka da shaidanu da babban abin da zai taimaki mutum ya kubuta da sihiri Allah ya baka kariya da sihiri shine kula da abuwa kamar haka cin dabinai kwaya bakwai wani bakin dabino da ake ce da shi ajiwa in mutum ya waye gari in Allah ya hore mai yana da dama ko a Saudiya ko inda ake ce da dabino za ga yana cikin dabino da ke da tsada mu ma nan a manyan shaguna akwai su ajiwa annabi ya ce duk wanda ya ci wannan dabino kwaya bakwai a rana ɗaya to ranar sihiri ba zai tasiri a kansa ba to wanda Allah ya nake shi yana da wadata yana iya cin wannan kwaya bakwai lokaci bayan lokaci to Allah zai ba shi kariya wannan dangane da abin da za a ci kenan wannan sabab shar'i kenan hisun hafin min kulli sahirin dari Allah zai ba mutum kariya daga dukkan wani matsafi mai mai taurin kai da sauransu kuma wannan hadisi ne ingantacce sannan da yawa daga cikin malamai sun yi magana sun ce ne ya zama ajiwa. wasu kuma suka ce akwai riwaya da ta ce kawai dabino in Allah ya hore ma ka samu dabino kawai in dai dabino ne ka watsa kwaya bakwai da safe yana tasiri kenan ga wannan fatawar su da dan sauki sauki kaga ma dan samu ma mu rinka dan tabawa kenan ko na Niger ne ma muka samu bale shedanu da aljanu da shi ake kulla sihiri ka yi kokari ka kori shedan a gidanka ka kori shedan a ofishinka ka kori shedan a cikin mu'amalarka yaya mutum zai kare kansa daga shaidan kulawa da jami'ul al-fara'id farillan salloli da alwajibat da Allah ya ɗora wa mutum kuma mutum ya nisanci dukkan muharramat wal manhiyat abubuwan da aka haramta kuma aka hana kuma a tauba min jami'i sayi'at tuba daga munanan ayyuka yakan ba mutum kariya natural immunity mutum zai samu in yana kulawa da sallar farilla wallahi mala in Allah ya sa da mutum yana kula da sallar farilla yana kula da ibada yana kula da tuba ba a ce ba zai same shi ba akwai na kaddara amma in ya zo Allah zai kashe tasirin wannan abun a jikinka ibn al-qayyim ya faɗa cewa gangan jikin da yake addu'a da wanda baya addu'a suna da bambanci gangan jikin da yake da addu'a kamar gini ne da aka yi shi kamar dakin aka sa masa kayan gini mai ƙarfi sai aka ɗauki alli sai aka jefe shi da shi allin nan zai iya huda shi da zai huda shi ba ce to haka jingan jikin ɗan adam mai addu'a duk sharrin da zai zo ko sihiri ko sammu ko jifa ko mai za a yi kokarin a jefe ka in ya taho da ƙarfi zai dake ka ya ɗan girgiza ka ɗan amma ba zai penetration jikin ka yi maka illa ba saboda kana da ƙarfin addu'a to shi yasa wani lokacin malam idan an zo an yi sihiri mai gidan aka nufata da sihirin amma ba zai same shi ba sai faɗa kan matarsa saboda watakila tana sakatin addu'a amma in ya fada kan matarsa kamar ya fada kansa ne dan tare za a ta wahala amma asali waye target din shi aka nufa wani lokacin aka je sai ka bai same ka ba sai ya tsallaka ya fada kan ɗanka ko babban ɗanka ko ƙaramin ɗanka kai ta fama ko mace ta mai aure ko mara aure ka ta fama wani lokacin akan ka zai fada wani lokacin akan ƙaninka dole in an maka sihiri sai ya shafi wani na kusa da kai ko da kai ya ka kubuta da haka addu'a mai ƙarfi tana da muhimmanci yanzu mutum ya ɗauki dutse ya jefa wannan ginin ya isa ya fasa shi saboda an masa filasta an masa gini an saka siminti to kai ma ka yi wa kanka filasta da gini da dakin na addu'o'i da azkar ka tambayi ne annabi yake karanta da safe in zai fita me yake karanta da safe in ya waye gari me yake karanta in zai shiga masallaci me yake karanta in zai yi kaza in zaka kwanta in ka tashi kar ka yi wasa da karatun qur'ani da zikiri Allah zai baka kariya malam matsiyata za su yi ta nufin ka da shari za su yi ta tona rami kana tsallakewa malam jafar Allah ya masa rama ya ce wallahi babu bala'in da ba a yi masa ba lokacin da yana zuwa karatu yana zuwa tafsiri a maiduguri akwai lokacin da aka rubuto mai takarda yana gaya mana mu ɗaliban shi ya ce an ce sai mun maka yasin sai an maka kaza saboda ya zo ya wargaza wannan tunanin da faɗin wannan abubuwan ya ɗora tauhidi ya ce ba abin da ba a jefansa ya ce amma abin da ya dogara shi Allah guda ɗaya yace wallahi malam yace mun yake gawa yace wallahi yana hawa mota in zai tafiya daga nan zuwa Maiduguri ko Bauchi ko ina yana dura kafarsa akan totur yace bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin abokin hirarsa shine Qur'ani in ka ga ya tsaya check point ne dan sanda ya kai da shi mai magana ya san inda zai tsaya tafiyar sa Qur'ani zuwa sa Qur'ani yace malam tar aka yi gama lami lafiya kuma Allah ya girmama shi da mutuwa ta shahada wani ya zo ya kashe shi ɗaya bai mai zanubansa to ku dage da addu'a ayatul kursiyu kar ku rabu da ita ayatul kursiyu shi sa aka ce kullum in zaka kwanta ka rinka karanta ta shi kan cewa akai ma dan gadi za a turo maka mala'ika na musamman ya gadin ka in kana karanta ayatul kursiyu za ka kwanta Ula, uzu bi rabbil falaq da nasi na ga muku falalan su dazu suratul baqara manzo Allah ce iqra'ul baqara ku rinka karanta suratul baqara saboda la yastati'u al batala duk matsafa suratul baqara ta fi karfin su kisa yana daga cikin maganin kare sihiri yawan karanta suratul bakara yana daga cikin samun kariya daga sihiri yawan karanta suratul bakara in dai ka zauna a masallaci kafin liman ya zo dauko qur'ani karanta bakara wasu malam kullum sai sun sauke bakara malam ni din nan ina gaya muku da yawa akwai mutanen da Allah ya jarbe su ciwon aljani ko ko ciwon sihiri ko na abu kawai abin da na musulunci zai kai ta karanta suratul bakara kullum ka sauke ta kai wata uku ka dawo na rantse da Allah malam idan mutum ya je kafin wata uku zai ce malam na warke nace sai ka karasa wannan ni a aikace tabbas na gani idan mutum yana cikin bala'i baya bacci yana cikin wani je yake ta karanta sunan bakara kullum alkawarin da nake so ka yi min kada ka kwana face sai ka karanta bakara ka sauke ta izo nawa ne aya nawa ne a ciki sai mutum ya ce maka ka malam na fara jin daɗi wallahi jiki na ya canja wallahi na samu kwanciyar hankali wallahi na yi kaza wallahi na yi kaza ku dinga karanta bakara fadin la ilaha illallah wa da wula sharika lau za su taimaka muku to kun ga an fara miƙa hannu ta baya baya ko to ana kulle-kullen lokaci ke mun dai barin dakata a nan wanda ma zai a nan ma in ce ni ma yi maka bakara abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa yanzu bai farabi ne ba a cikin laccen wata rana ma sake addu'a in Allah ya so yadda akwai wasu abubuwa masu muhimmanci na damuwa Allah ya so wata ila Allah ba ya so in gaya muku sai wani lokaci insha Allah Allah ka kare mu da karewarka Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah sa mu cika da imani kun san akwai dattawa irin su wannan malamin saboda kar ya fara gingidi aka ce a dan miko masa ya dan rufe Allah ba da lada eh, a khairan Thank you. da zai kai ga zina Allah ya ce haramun ne a yi zina sai ce dai zo haramta zina sai ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina menene kusantar zina keɓanta da mace hira da mace taba mace kallon mace gaya mata maganganu na sha'awa matar da ba taka ba kaga wannan a takarrub ne irin zina to shi kansa wannan ɗin hukuncinsa ɗaya da zina ina fata ana fahimta saboda sai da kawo wannan matakin ka kai da haka wanda yake agent ne yana kai wa matsafa mutanen da za su yi musu tsafi shi ma hukuncinsa haramun yake aikata balma shi kam ai shi ya taimaka ma aka yi wannan abun ba inda za a iya kubuta da haka wannan haramun ne kamar yadda sihirin haramun ne kuma kafirci ne shi ma abin da yake ya aikata haramun kuma laifi ya aikata kuma yana ciyar da iyalinsa da haram abin da ya sa yi wannan tambayar malam kun ga kunan abujan alheri akwai shi da yawa kuma akwai sharri da yawa kuma ba wanda babu a garin kuma wannan maganar mun yi wannan topic din ne saboda yanzu yana daga cikin bala'in da yake damun mutane a wannan garin harkar tsafi da binne-binne da sihirce-sihirce mutane suna nan Allah ya rufa musu asiri amma ba su yarda Allah ne ya rufa musu asiri ba su miƙa lamarin su ga bokaye bincike ya nuna yanzu malamai bokaye suna bala'in samun kuɗi a garin nan suna samun customers malam har arna suke wa aiki arne arne zai zo wallahi ya samu malami musulmi da sunan boka ne ya masa binne binne ya masa zafi kuma ya karbi kudin sa duka kuma a garin nan duk ana yi da ka ku yada wannan bayani na ta'adin waɗannan mutane don wallahi in suka yi karfi sai sun hana addini kuma sai sun hana da'awa ta tauhidi so haramun ne wannan harkar agent akan tsafi da sigiri haramun ne Allah gane da na'am Allah ya saka da alkhairi malam wani ya rubuto da turanci amma ba tambaya ba ce sai dai fatan alkhairi ne yake cewa good evening sir god bless you and your family thank you very much ila ya ji abin da aka ce Ah, so I will say Jazakallah khairan and God also bless you again. And I appreciate your dua and prayers. Thank you very much. I hope kuma you are understanding Hausa. Insha Allah ta'ala. Ji kam ya ji mana. Yawwa. <laughs> malam ita ma wata tambaya ce na amma ina ga ba malam aka yi wa ba ni aka yi wa an ce malam me yasa za a bude taro ba a bude da salatin annabi ba amsa gurguje shine gabatarwar da nayi nayi salati ga annabi eh, Allah baka hakuri eh la'alla bai ji bane ji malam malam tambaya ta karshe da zan za mu iya yi ko kuma ta kusa da karshe ya ce malam na kasance cikin masu yi wa mutane sihiri matata da abokanan aikina ya ce malam na ji ok na ji wa'azi Allah zai karbi tuba na malam Allah ya saka Allah malam sana addu'a Allahu akbar Allahu akbar wallahi ko yanzu muka tashi mun yi nasara mana kuma da kuka sa wannan topic din aka yi magana akai Allah saka muku da Ka kaga amfanin wa'azi ko kaga muna ta wannan bayanin akwai wanda yake victim ne yanzu wannan karatun ya fi kowa gane shi ya ji abin karara to daman yana daga cikin ribar wa'azi in kai wa mutum miliyan mutum ɗaya ya gane to an ci nasara to ballantana ma duniya guda ake da kallon wannan karatun ko ina yanzu ana kallo kuma na tabbatar duk musulmi da Allah ya nufe shi da alheri insha Allah ta'ala yayin da aka yi bayanin gaskiya zai gane ya tuba bayan wanda zai zo ya daga baya wannan dan uwa mai masa addu'a Allah Allah ubangiji da daga nan da shi kuma ina maka albishir insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai yafe maka ka je ka nemi afuwar iyalinka da 'ya'yanka da duk wanda ka yi wa sihiri ka nemi afuwarsu ba sai ka fito ƙarar ka ce ka musu sihiri ba ko ka sa a yi musu sihiri ba wasu kuma wataƙila zai iya ɗauka yana nemo musu a yi tsafi ne don a kare su so lalle ne ka tuba izo ga Allah yau ba gobe ba ka yi kiyamun laili ka nemi Allah ya maka don ku aikin kafirci ka ji aikatawa kuma na maka murna da Allah ya kawo ka gurin wa'azin nan wallahi Allah ya ce muke ka ba abun ne ka da wannan abun ba so muna fatan Allah ya fi ma kuma insha Allah Allah zai karbi tubanka kuma ku masallata da ka zo ibada a nan gurin dan Allah ku masa addu'a Allah ya karbi tuban shi shi kadai ne yayi bayani amma watakila wani bai faɗa ba Allah Allah madaukakin sarki ka ganar da duk wanda bai gane ba ka ji yadda duk wanda bai ji ba kuma ka kare mu kar ka jefa mu cikin wannan musifa kar ka jefa mu cikin wannan bala'i Allah ya saka da alkhairi Imam Sa'id ya ce ya ce kuma wanda zai warware ya warware kuma ya roƙi gafarar wanda ya yi wa sihiri Allah ya saka da alkhairi Malam tambaya ta ƙarshe wannan daga ina ga daga bangaren mata ne domin ta ce malam mu uku ne a wurin mijina kaga daga bangaren mata ne ashe suna tare da mu a baya akwai mata a baya malam eh. amma gaskiya ba ku kyauta mun ba ai da sai ku gaya mu akwai mata ni nan kun zuba mun kaya a gaba na na dauka tun maza ne <laughs> ai da na san akwai mata da wa'azin da zai fi haka zan shigar da wasu abubuwa nasu amma ba komai yanzu ma mun dan tattaba ai ku yi mana afuwa za mu haɗu da ku nan gaba insha Allah ta'ala take cewa malam mu uku ne a wurin mijina ina ganin kamar wannan ba 'yar abuja ba ce aka ramakalla mafi yawan ta ce su uku ne a wurin mijinta amma duk lokacin da ya zo kwanan ɗakinta ta ce wallahi malam kwana yake da zazzaɓi da rashin lafiya ta ce tun yana bani haƙuri akan haka amma yanzu gaba ɗaya ma ya tsane ni malam me mafita Allahu akbar jama'a kun ji ne abin da ake faɗa ko to example ne wannan typical example na wannan na wannan sihiri baiwar Allah lalle kina cikin harkar sihiri tsandam an jeho amma mijinki ya shafa amma ke aka fata. ba a so ki samu jin daɗi da kwanciyar hankali da nutsuwa da rayuwar aure ingantacciya da ke da mai gidanki da haka da zarar ya shigo sai Allah ya jarabe shi da wannan ciwon akwai wanda zai yi ta ciwon akwai wanda kuma bacci ake jefa masa wallahi malam yana cin abinci kafin ya gama cin abinci yana jingadi akwai wanda wallahi malam sai matar ta ɗauki hannunsa ta wanke masa akwai wanda daga falansa sai an yi an yi alaji ta shika shiga ciki ta shika shiga ciki bacci zai ta yi a wannan daren gaba ke ko juyawa bai zai ba kuma kullum ne sihiri ne saboda me kar ma a kyale shi ya kusanci matarsa haramta masa ita haramta mata shi su wannan mata da ta rubuta wannan takarda da ke da mijinki ina ba ku shawara ga maganin karya sihiri daman na so in faɗe shi a ƙarshen lacca amma babu lokaci idan har sihiri ya faru ya auku ya zo a hadisi ingantacce a samu ganyen magarya guda bakwai a nika su bai na hajarai ne tsakanin duwatsu guda biyu abinda ake nufi kawai a daka shi a nika ko a turmin karfe ko a dutsen nika ganyen magariya ganyen leaf din guda bakwai sai a nika wannan maganin lalata sihiri ne na maza ko mata ko mawaye sannan a ɗauki wannan ganyen a zuba shi a cikin ruwa wanda zai isa a yi wanka a sha ko cikin jarka galan ɗaya ko fiye da haka ko ƙasa da haka ya danganta ga girman jikin mutum a karanta waɗannan ayoyi a ciki a karanta suratul baqara aya ta farko zuwa muflihun alif lamim zuwa muflihun aya biyar ko a cikin bakaran kuma du a karanta ayatul kursiyu a cikin bakaran kuma a karanta ayar wata ba'o ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman a cikin bakaran kuma a karanta amanar rasulu ita bakara kaɗai ana karanta wurare guda hudu a cikinta cikin abubuwan karya sihiri akwai wasu ayoyi da suka shahara alkur'ani ayoyatu ibtalu sihir ake cewa a tsintsinto su wa auhaina ila musa an alqi asak fa idha hiya talqafu ma ya'fikun fa waqa al wa batala ma kanu ya'maluna fa ghulibu hunalika wa inqalabu safirina qala musa ataquluna lihaqqi haqqi wata aya a karanta wannan wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun a karanta wannan a karanta wasafat zuwa duhura a karanta qul ya ayyuhal kafiruna gaba ɗayanta a karanta qul huwallahu da falaki da nasi uku uku duka a ciki a cikin wannan ruwa za a karanta shi ne numfashin mutum yana motsa wannan ruwan idan an karanta to sai mutum ya samu wuri ya cire kayan jikinsa ya iya barin wando ko pant ko wani abu ya ɗebi wannan ruwa ya kurɓa sau uku da niyyar Allah ya karya sihirin da aka yi masa ya watsa a kansa in mace ce ta shafa in namiji ne ya shafa ya shafe jikinsa ga baki ɗaya amma ba a wuri mai najasa ba ba a banɗaki ba sai mutum ya tsane wurin in akan zani yayi ko akan bargo yayi sai shanya bargon ana son a rinka yin wannan akai akai akai akai hatta ya zula sihiru bi idinillah har sai sihirin ya kau da izinin Allah kenan za a karanta wannan ayoyi a cikin ganyen magarya a rinka yin wanka ko sau ɗaya da daddare sau ɗaya da safe ko sau ɗaya da rana in mutum yana yawan lokaci ko kuma kullum mutum zai kwanta bacci don neman kariya ma ya karanta ko da safe kafin ya fita aiki ya karanta wannan ya shafe a jikinsa in mutum bai iya ba ya sa wanda ya iya ya karanta masa a jarka sai ya rinka ɗiban ruwan yana yi insha Allah ta'ala zan ba da wannan ayoyi complete suna nan a buge ga kwamitin masallaci insha Allah duk wacce take so sai ta turo ko ta liman ko kwantan kwamiti sai su yi printin ɗinsa ko kuma a tura mutum soft copy ɗin ta hanyar whatsapp ko in suna da group zan bayar sai sa shi a group ɗinsu insha Allah ta'ala complete ayatu ibtalu sihir ayoyin da suke lalata sihiri da kuma addu'o'in da mai sihiri in an yi mai sihiri ya kamata ya rinka yi wuljul mas'ur kenan da sauransu wannan shine abin da ya kamata ki kai ma wannan shine abin da ya kamata ka yi mai gidanki ki yi kokari ki gamsar da shi ya gane cewa ba shi da lafiya mai gidanki ki kokari ki gamsar da shi wannan ciwon ba na likita bane ne mai gidanki ki kokari ki gamsar da shi ya kulla alaka da malaman addini ya je masallacin unguwarsu ya samu malamai na sunna ya tambaye su ya gaya masa su, za su yi masa bayani duk malami da yake karatu na sunna wayayye ya san cewa wannan matsala ce larura ce me yasa sai a ɗakin ki zai ranka fashewa da zazzabi da ciwon kai kullum da haka zai bashi wannan magani kun ga gaba ɗaya babu kulumboto ba surkulle a ciki ayoyi ne da hadisan annabi da addu'o'i kuma ina ba da shawara ki gaya mai gidan ki ya yawaita yin sadaka kuma ki gaya masa ya takaita sabon Allah da kuke na barna a gida ku daina yi ya koma ga Allah in ba haka ba fa daga wannan ciwon kan wata ran ya kwanta ba zai tashi ba wallahi an gama da ke an cuce ki kuma ke ake cuta duk matar da ta ga a gidanta mai gidanta akwai matsala ke aka gama da ke ke zaki tashi tsayin daka kuma ya halatta waɗannan ayoyi in ma bai yadda aka masa ba ki karanta su a cikin tuwon da zaki masa ki tuka masa da su da shi ai kware da gaske ya ɗebi tuwon nan bil haƙi da gaskiya idan ma abocin zoɓo rodo ne ko kunun zaki ko wani abu dama masa da wannan ruwan addu'a da ganyen magana ki har haɗa ki tace shi ki zuba masa ya sha idan mutum ne mai son kunu ko koko dama masa da shi dan akwai mazaje masu taurin kai wata ta ce nayi nayi ya ce ke dalla ba zai ba wani abin da ke dalla kira wurin ta yi ta yi ya kasa ganewa to shi kansa ma wannan din dama alamar ma sihirin ne ai a yi maka ma sihiri ma ka ki yadda cewa sihiri ma aka ma ai an ci nasara akan shi yana da ka sai ki san yadda zaki wallahi in ta kama yana bacci ki yayyafe shi ne ma ki yayyafe shi ya halatta duk yadda zaki ki zuba masa ki zuba masa dan ku ba na haramun bane na halal ne dan ya samu lafiya to muskilar kenan mutum ya zama ba shi da alaka da malaman addini ko mutum ya zama yana wata irin rayuwa shi kawai bai yadda da doka ko bai yadda da ilimi ko bai yadda da wa'azi ko bai yadda da faɗakarwa ba yanzu akwai waɗanda ba su yadda ma cewa su za a musu yi ba suna nan suna cikin wahala suna murƙusuwa amma wallahi matan su ba su yi sai su convince ɗansu ba shi ya tura ta ya bata dama tana zuwa islamiyya shi ko ba inda yake zuwa dan wa'azin da ake a masallacin unguwar su baya zama dan wazi da ake tura a whatsapp baya saurara dan karatu da ake sawa a gidajen talabijin sunna tv afirka tv manara tv baya kalla shi dan cnn ne da dan mace ce kawai shi abin da yake kalla kenan to baya jin wa'azi ko a rediyo baya jin hudubar juma'a baya zuwa sai an gama huduba yake zuwa baya zuwa baya da wani lokacin da yake jin wa'azi ya za a yi bara a bashi a cikin tukunya ba irin waɗannan wallahi malam mutum sai ga waye ne amma babu kidimin da rudadde irin ka saboda baka da addini kwarai kuwa baka da inda kake neman ƙarin ilimi yanzu ko aikin gwamnati mutum yake ana tura shi je kwas ya kara ilimi kai addinin ka baka kwas kai ba za ka saurari wa'azi ba kai ba za ka je karatu ba ko bayan asubahi ko bayan magariba ko a sallar juma'a ko wani rediyo ko wata tasha ta karatu ko ta wa'azi ko ta wani gurub na whatsapp ka sa ka rinka saurara ka waye Allah ya ba da ilimi yanzu kana kwanci a gidanka za ka ji karatu ko dan facebook malamai da suke karatu ana sa live ba za ka kalla ba ba ka yi ba dole a jefa ka cikin tukunya ba kai ta dulmiya kana konewa ka ta fitowa Allah gara mana halin mu Allah ba ta lafiya kai mata addu'a malam Allah ya yi mata Allah kare kuma ban ce ki je ki ce wanci ce ce ko wanci ba ruwanki wanci ce ce wanke ki nemi sauki ki nemi sauki ki hada kai da ke da yayanki ku ta karanta Qur'ani a gidan nan yawa in ma bai gane ba ki samu da ke da yanki ku ta karanta ayatul kursi da surul fatiha in yazo ya ce ba ni ruwan sha hada ki zuba masa Allah ya saka da alkhairi da shugaban zama min fablikum ina so in gabatar da wasu sanarwa a gurguje ina sanar da yan uwa kuma ina masu albishir cewa